shekaru 100 da suka gabata ne aka kawo ƙarshen yakin duniya na farko bayan da ƙasashen afirka suka bai wa tura mulkin mallaka gudunmawa sai dai yakin ya bar baya da ƙura a ƙasa ta kamaru inda ƙwace ta daga hannun jamus da ƙasashen faransa da ingila suka yi ya sa ta rabu gida biyu kuma yanzu haka ma dai tana fama da rikicin aware a ɓangaren ta na ingilishi tsakanin 1914 zuwa 1918 'yan afirka fiye da miliyan biyu sun mutu a yakin duniya na farko ma fararen hula ko sojoji waɗanda tura mulkin mallaka suka gayyato domin taya su yaƙi ƙasar faransa ta ɗibi sojoji da yawa na afirka fiye da sauran tura mulkin mallaka inda ta ɗibi sojoji dubu ɗari da hamsin daga ƙasashe yammaci da kuma arewacin nahiyar afirka zuwa turai don yaƙar jamusawa an yi ma dai amfani da sojojin na afirka a cikin nahiyar su a yanzu haka ma dai kasar faransa na ambatar mayakan kasar senegal saboda sun taimaka wajen raba jamus da kasar togo su ma 'yan birtaniya sun samu taimakon sojojin afirka har izuwa 1918 wajen yakar jamusawa bayan ma dai ga yakin 'yan afirka sun yi aiki a matsayin 'yan scout da dako da dafa abinci jamusawa ma ba a bar su a baya ba wajen amfani da afirka a tanzania tsohon yankin gabashin afirka mallakin jamus dubban mutane ne aka tilasawa a samun horon soja ma'aikata da dama sun salwanta mutane da yawa sun yi fama da yunwa tattalin arzikin kasar kuma ya ja baya a sakamakon haka a gabashin afirka kusan mutane miliyan ɗaya sun mutu yakin duniya na farko ya canza taswirar afirka jamusawa sun rasa ƙasashe da suka yi wa mulkin mallaka irin su tanzania da kamaru da togo da kuma namibia waɗanda faransa da ingila suka ɗauka matsayin ganima kuma har yanzu waɗannan ƙasashe na fuskantar ƙalubale. Babban misali shi ne ƙasar Kamaru, an raba tsohuwar ƙasar ta Jamus tsakanin Faransa da Burtaniya, inda Faransa ta samu fiye da kashi 80 daga cikin ɗari na ƙasar. Amma bayan samun 'yancin kai a shekarun 1960, yankuna biyu na ƙasar sun sake haɗewa wuri guda. Sai dai rikici ya biyo baya, inda tsiraru na yankin Ingilishi suka zargi gwamnati da nuna musu bambanci. Yanzu haka ma dai 'yan aware na neman ɓallewa lamarin da ke haddasa mace-mace a kowace rana. Ita kuwa Namibia tsohuwar Jamus ta kudancin Afirka ba a raba ta ba, amma an sanya ta ƙarƙashin kulawar Majalisar Ƙasashen Duniya ya kamata ta samu 'yancin kanta bisa taimakon Afirka ta kudu. Amma gwamnatin Afirka ta kudu ta nemi aiwatar da wasu manufofi daban. Shekaru biyu bayan ƙarshen yaƙin duniya ta ɗauki iko, amma ta kafa tsarin mulkin wariyar launin fata a ƙasar, inda ta yi ta gallazawa baƙar fata har zuwa shekarar 1990 lokacin da namibia ta samu 'yancin kanta yakin duniya na farko ya zama wa kasashen kamaru da togo alakakai ya sa an kashe miliyoyin mutane daga lokacin har izuwa yanzu baya ga canjin mulki wani bangare na togo ya koma ghana wani bangare na kamaru kuma ya koma najeriya kuma yanzu ma kasar na neman fadawa cikin yakin basasa sakamakon rikicin aware yakin duniya na farko bai zame wa ƙasa ta kamar wani abin ci gaba ba rikici ya sa ta tunawa da lokacin da take hannun jamus saboda bata ji daɗin bana ba